رب العالمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar 25 ga watan muharram shekara ta 1436 bayan hiran manzon sha biyar ko mai na fara sha biyar sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dari hudu talatin da shida sha biyar nake so in fada bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu meladiya muna cikin wannan littafi na babban malami muhammad nasiruddin albani ahkamul jana'iz wa bid'uha muna masalan sallah muna cikin mutane guda da ya lissafo za ana iya musu sallah <clears throat> daga ciki muna wato na shida wanda aka binne kafin a masa sallah to za a iya sake masa sallah ko da a gabarinsa na littafi ya kawo hadisai guda biyu mun karanta na biyu yanzu za mu tashi a hadisi na uku hadisi zaidu binu fabit an ga wurin <clears throat> an zaidu binu sabitin وكان أكبر من زيد أن يزيد كي عفوا يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد البقيء فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة مولاة بني فلان قال فعرفها وقال ألا أظنتموني بها قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا لأعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا هنا حديثي دقى يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد wato ya fi shi ne babba daga akan zaidu akwai zaidu dan sabit akwai kuma yazid binu sabit shi yazid din shi ne babba yake fari kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmi wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma warada albaqi'a lokacin da muka zo baqi'a da annabi sallallahu alaihi wasallam baqi'a shine magabarta da ake binne matattu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya shigo wurin fa idza huwa bi qabarin jadidi sai ga wani sabon kabari annabi bai san da wannan kabarin ba wanda aka yi shi kamar yau kenan ko jiya fasa'ala anhu <clears throat> sai annabi yake tambaya wannan kabarin sabo fa qalu fulanatun kace wanci ce maulatu bani fulan wato baiwar ko kuma baiwar su wane qala fa'arafa sai annabi ya gane ta ce ma ya santa wa qala ala azantumuni me yasa ba ku gaya mun ba a lokacin da ta mutu ba ku sanar da ni ba biha da ita mata sallah qalu mata zuhuran sai suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutu da zahar wa kunta qa'ilan lokacin kuma kai kana bacci lokacin qailula don laraba sun sun saba daga azhar zuwa la'asar kowa yana bacci in ka je saudiya in ba lokacin aikin hajji ba ko umra ko me kake so ka siya daga azhar zuwa la'asar ba ka samu ko mi a kulle ko taxi ba ka samu saboda itikadin su ba mai yawa na lokacin ballana mai taxi ya fito ma ya dauke shi to ana hada-hada ne daga bayan la'asar har zuwa garfe daya misali na dare to a ɗan je a ɗan kwanta da safe bayan asubahi zuwa kuma azahar azahar na yi to kowa ya kulle mai shago ya kulle masu abinci kowa sai ya je a yi bacci to shi yasa kowane barnami wa program ba sa kawo shi tsakanin azahar da la'asar mafi yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin ya kasance ya qilu kuma bacci ne wanda yake yana da fa'ida sosai yana daga cikin abin da addini ya umuri mutum a dinga ƙailula yana ƙara lafiyan jiki kwakwalwa da sauransu bacci daga wannan lokaci din kamar da rana wanda ɗan najeriya da ya samu wannan <laughs> saboda yanayin ƙasar magariba na yi komai dole ka kulle ka koma gida ko amma kaga su za su yi ta yi har zuwa sha biyu komai abu da wasu ma har zuwa karfe biyu za ka samu kasuwa tana ana hada-hada to shi yasa su suke bacci da wannan lokaci to sai suka ce lokacin ne da suka san annabi yana baccinsa ba za su iya tada shi ba kuma yana azumi a wannan ranan fakarihina an nu'udiya ka sai muka tsorata muka ki kada mu tada kai mu cutar da kai kana bacci kuma ga azumi qala fala taf'alu sai ne kada ku sake aikata haka la arifanna ma mata minkum mayyitun kada in sake ji wani mutum ya mutu daga cikinku ma kuntu baina azhurikum muddun ina cikinku ina da rai illa azantumuni fa ce kun sanar da ni bihi da wannan mamacin fa inna salati alaihi rahmatun domin sallan da zan masa rahama ne a gare shi thumma ata al sai annabi ya zo makabarin fasafaf na khalfahu sai muma muka yi safu a bayan annabi fa kabbara alaihi arba'an sallallahu alaihi wasallam sai kabbara so huru kenan an mata sallah da kafin a binne ta saboda babban imam annabi bai mata sallah ba da ya tambaya ji sai aka ce masa wanci sai ya gane ta sai ce kada ku sake sai yayi sahu aka yi sallah kamar yadda ake yi sallan ga wannan ke nuna kenan a koda yi ma mutum sallah in ba babban liman a ciki liman yana da dama ya sake masa sallah ko da an binne shi matsalan da ya kawo mana a nan kenan ko kuma an yi masa sallah mutane yan kaɗan a tafiya ya rasu ko a wani gari ba musulmai to shi ma za a masa sallah ko da ke zai zo da matsalan akan haka amma yanzu wannan an masa sallah ne bai mata sallah ba shine ya sake mata sallah wannan hadisi Imam nasa'i da ibnu maja ibnu hibban suka rawaito shi da baihaqi wannan lafazi na imam ibnu maja ne <clears throat> na'am na'am a nan kusa a magabartan inda aka binne ta sa kusa da magabartan inda aka binne kusa da kabarinta aka mata sallah a nan a kabarinta in ba a yi mutum sallah ba za a yi masa sallah a dabari a inda aka binne shi na'am hadisi na hudu an bada ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga sashin wasu sahabban annabi صلى الله عليه وسلم إن رسول الله كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيئنا قيد مر لا فيها ندق مسلمي مسكيني ما سروني ويتبع جنائزهم كما إن سك مت يكن بجنائزا سوء wala yusalli alaihim ghairuhu babu wani wanda yake masa sallah sai annabi duk wanda ya rasu annabi shi yake masa sallah wa annamra'atan miskinatan min ahli al-awali tala saqamuha akwai wata mace miskiniya daga cikin mutanen awali awali shine anguwa ne wanda yake a kudu maso gabas na madina ana kiran shi awali tsakanin uba masallacin guba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ake kira awali amma ta so gabas an gane shine ake kira awali wannan anguwar to anan take Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji yana gaida ita to rashin lafiyan ta sai yayi tsawo fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'ala anha man hadara min jiraniya kullu annabi sallallahu alaihi wasallama iya ga makwabtanta sai ya tambaya ya jikin wance wa amarahum alla yadfinuha in hadatha biha hadathun fa yusalli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi idan har tare su to kada a binne ta sai na mata sallah fa tuwfiyat mar'atu almar'atu laylan matan matan nan sai tare su da daddare wahtamaluha suka dauke ta fatau biha ma aljana'izi aw qala mawdi aljana'izi inda masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama liyusalliya alaiha suka dauko ta suka kawo ta wajen da ake aje jana'iza domin annabi ya musu ya mata sallah kama amarhum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce su fa wajaduhu qad nama ba'da salati al-isha sai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci kuma bayan sallan isha'i ne karihu ayyu hajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne sai suka ki wato suka ji nauyin farkar da annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta da shi daga wannan baccin fasallu alaiha sai suka mata sallah sun mantalaqu biha suka wuce da ita suka je suka binne ta فلما أصبح رسول Sallallahu صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها غري واي da makwabtan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi masu wancan anguwan sai annabi ke tambaya wance mai jikin fa akhbaruhu khabara suka ce ai tare su ya rasulullah wa annahum karihu ay rasulullah sun ƙine su ta da kai sun zo bayan isha'i kuma ka riga ka yi bacci suka ba za su iya ta da kai ba sai aka mata sallah fa qala lahum rasulullahi wa lima fa'altum me yasa kuka aikata haka in taliqu ku zo mu je fantalaqu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka taho tare da annabi hatta qamu ala qabriha ka gani nan ya fito fili har suka zo a kabarinta suka tsaya saffu suka yi safu wara ra'a rasulillahi bayan annabi sallallahu alaihi kama yusaffu lis-salati ala al-janazati kama yadda ake sahu a sallan jana'iza fa salla alaiha rasulullah annabi sai mata salla wa kabbara arba'an ya yi mata kabbara hudu kama kabbiru alal janaizi kama yadda yake yi a shoran janaiza kenan ko da an binne mutum ko ba a binne ba kabbara hudu ne kama yadda aka saba yi ci kuma wannan hadisi abin da yake nuni kuma a nan kabarin har binne za a yi mata sallah inda za a iya kaiwa ga kabarin imamu al-bayhaqi ya rawaito hadisin da isnadi ingantacce da imamu nasa'i a takaice sai as-sabi mutumin na bakwai da ake za a masa sallah shi ma man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi mutum da ya mutu a wani gari a wannan garin ba wanda zai masa sallah salatal hadiri sallan da ke irin wanda ake mamamaci in har akwai a musulmai a wannan gari ya mutu a garin da ba musulmai kenan kamar yadda najashi ya mutu a garin habasha ba musulmi da zai masa sallah suka ɗauka yadda suka saba al'adar suka binne aka yi ma annabi wahayi ya gaya masa bai shine wannan hadisi kenan idan mutum ya mutu a garin da ba musulmai aka binne shi za a masa sallah ko misali mutum ya nutse ya teku ba a gano shi ba ko hazarin jirgin sama ba a gane gawan ba ko kuma konewa ba gane gawan ba ko ya ɓace irin yaƙi ake yi ba san inda yake ba duka za a yi masa irin wannan sallar da annabi sallallahu alaihi ma najashi fahaza yusalli alaihi ta'ifatun min almuslimina salatal ghaib irin wannan musulmai za su masa sallan da ake kira salatul ghaib sallan wanda baya nan shine ghaib mutum baya nan sai fulan ghaib hadir kuma in yana nan to wancan sallolin duka ayi su ne salatul hadir ne da ya je wajen kabarin ma wanda suka rasu yayi sallah nan kaman suna nan to nan za a kabarin za a mai da shi ta gabas sai a koma yamma ko sai a kalli kabarin ayi sallah yadda ake sallan gawa amma in salatul ghaib ne to nan ko da ta yamma yake sai a kalli gabas ba inda yake za a kalla ba Cire ne bambancin idan har mutum a an binne shi kuma ga kabarin da kuma wanda ma ba ba a ganshi ba a wani wuri shi ga'i za a masa shi ba inda yake za a fuskanta ba to annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai sallah akan aukan wannan salatul ghaib wanda ya mutu irin wannan zama salatul ghaib li salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi saboda annabi yayi ma najashi sallah wa qad rawaha jama'atun min ashabi sahabbai da yawa sun ruwaito wannan hadisi yazidu ba'dhum ala ba'd wasu suna ƙari akan wasu bi wani za ga lafazin a takaice wasu kuma za su kawo kissan gaba daya a yanayin yadda sabbai suka rawaito hadisi bagar jama'atu ahadithahum mai littafi ce na hada waɗannan hadisan gaba daya fiya summa suktuha fi siyaqi wahidin taqriban lil fa'ida ya hada hadisi misali abu huraira ibn abbas abdullahi ibn umar anas aisha dukkan su sai ya kawo su sai ya hada su a tsari guda sai ya kawo shi kawai kenan sai ya gama sai ce to ga wanda ya ruwaito wanda ya ruwaito wa na nawa ne wani ne ya ruwaito Abu dauda nawa ne wani sai ya sa musu numba numba sai hada wato hadisan gaba daya saboda mafi yawa tsarin kadan kadan ne to in ya kawo hadisan gaba daya zai iya zuwa da ƙari ƙarin gaba daya in ba lafazi mutum ɗaya ya kawo ba to da garshe zai gaya maka ga lafazi wane wanda ruwaya imam imam nasa'i wannan abu dawuda wannan muslim wannan baihaqi shine sai ya kawo su wasiyaqu li hadisi abi huraira wasi sai ya hada su gaba ɗaya amma sai ce kuma lafazin da zai kawo mana lafazin abu huraira ne su ce inna rasulullahi sallallahu alaihi na'a lin nasi wa huwa bil madinati annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ba da sanarwa shine annayu sanarwan wato ya yi ma mutane sanarwa alhali yana madina an najashiya wato lokacin da ya risu ashamata sahibal habasha sunansa kenan ashama shine wato mai mulki a habasha wannan lokaci fil yawmi alladhi mata fi ayinin da ya risu qala sai annabi ke gaya masu inna akhal lakum qad mata lallai dan uwa na ku yau ya mutu wa fi riwayatin mata abdullahi salihun a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce bawan Allah yau mutumin kirki ya rasu bi ghairi ardikum kuma ba a kasar ku ba fa qumu fa sallu alaihi ku tashi ku masa sallah qalu sai sabai suka ce man huwa waye wannan mutumin qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi an-najashi shine an-najashi wa qala استغفروا لأخيكم كنيما دان uwanku غفرا قال فخرج بهم إلى المسلى سأنبي يفت عند أكي سلى وفي رواية البقي فخرج بهم إلى البقيع ثم تقدم سيئي قبا فصفوا خلفه سكي سهو بايا النبي صلى الله عليه وسلم صفين سهو بيو قال فصففنا خلفه sai ce sai muka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kama yusaffu ala almayyiti kama yadda ake ma mamaci sahu wa sallaina alaihi muka yi salla akan najashi kama yusalla ala almayyiti kama yadda ake ma mamaci salla wanda yake gaba ga limam wa ma tahsibu aljanazatu illa mawdu'atan bayna yadayhi ce baka zato illa akwai gawan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama in kaga yadda aka yi sahu zaka dauka gawan tana nan an aje ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa sallai wa sallaina alaihi kama yusall al-mayyit ko qala fa ammana annabi sai limance mu ya zama liman wa salla alaihi yayi salla a gare shi wa kabbara alaihi arba'ata kabiratin ya kabarbarori guda hudu kamar yadda aka saba imam buhari da muslim da abu Dawud da nasa'i da ibn maja da baihaqi da dayalisi da ahmad suka rawaito wannan hadisin min turuqin daga hanyoyi masu yawa daban-daban an abi hurairata shine ya kawo hanyoyin tunda hanya ta daya ita ta abu huraira sai hanya ta biyu na imam buhari da imam nasa'i sai ta uku ta hudu ta biyar ga sunan har zuwa hanyoyi guda bakwai ko an gansu lambobin ga biyu uku hudu biyar shida bakwai an gani na'am yawa to ba sai bun karanta duka abun da ya gaba kawai wayannan hanyoyin su ne inda da yace zai hada mana dukan su ya dunkule su a lafazi daya kawo mana su in muka ji za mu karanta shi zai bata abun wanda duk abun da kuke bukata mun karanto shi anan misali abin da ya faɗa anan thumma akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wal bayhaqi wa at-tayalisi wa ahmad min turuqin min hadithi jabirin والزيادة سيقارا ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصحاه وابن ماجة وابن, وابن هبان والبيهقي والطيالسي عن إمران بن حسين هكا يكي هو للفظي سيكا وصحابين سدكم وإن ذكروا يتودا وإن صحابي أنغاني وإن ندير نبيو كينا سيمجي can ba za ku ga amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nan talika ila ardil najashi an gauri na'am Hmm? na'am mu tsallake waɗannan nambobin kawai ƙultu sai mu duba akwai kultu kafin wannan fi hadhihi al ahadith mai litarja cikin waɗannan hadisai dalilun min wujuhin la takhfa ala anna najashiya ashamata kana musliman ce wannan hadisai duka suna nuna mana najashiya kasance musulmi ne ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته وأن كما أقول دليل ده سوك زو أبينه سوك نونا يا غسكة النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا فدي كلمة شهادة يا شهيد النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله فقال أبو موسى العشعري رضي الله عنه أبي موسى العشعري يرويته حديثي كي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا أمرتهم أن ننطلق متفئ إلى أرض النجاشي أكثر najashi fa zakara alqissata wa fiha sai ambaci kissan a cikin kissan wa qala najashi ashhadu annahu rasulullah wannan shi ne ke nuna kenan ya musulunta daga ciki sai ke gaya musu mina na shaida cewa wannan annabi da kuka ba da labari manzon Allah ne kaga ya shaida manzon Allah ne ya musulunta kenan wa annahu allazi bashara bihi Isa ibn Maryam wa kuma shine wanda annabi Isa ya bada bisharan zuwansa wa laula ma ana fihi min al-mulki ba don mulkin da nake kai ba la ataitu hatta ahmilana alaihi da na zo in zamani ne mai daukan sa. a gane gaskiya ne salatu zo ni bar abin nan kawai in zo in zamani ne nake rike masa takalma in ji najashi kenan imam abu dawuda wal bayhaqi suka rawaito wannan hadisi kamar yadda ya zo daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa'alam an ga wurin أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره في أبند مك أنبتا نسلى أكم متمن ديك غائب بايانا shine abin da hadisin nan yake magana a kai babu wani abin da hadisi yake magana in ba wannan ba wali haza, sabaqana ila ikhtiyarihi sullatun min muhaqqiqi al madahib me yasa mai littafi ka wannan saboda akwai malamai da suke gani wannan sallah akan ga'ib babu ita yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai aka yi ta to kuma ya kebe annabi ne kawai zai kawo maganganun su ya kawo dalilai ya kawo nan shi yasa yake wa alam anan ce to waɗannan hadisan ya nuna ya halatta yi sallah akan ga'ibi wanda ba ma najashin ba to sai kawo dalilansa nan ya huwa alladhi la ta'malu hadith ghayru wa hadha sabaqana ila ikhtiyarihi sulatun min muhaqqiqi al-madahib ce shi yasa wasu malamai da yawa wanda suke wato malamai ne a cikin wasu mazabobi sun riga mu game da wannan fatawan wa ilaika خلاصة من كلام ابن القيم رحمه الله قادم تقيت تشمغنا ابن القيم في هذا الصدد أكونا مغنا قال في زاد المعاد آه شافنا دريبيو دبيار زوا دريبيو دشيدا نجي ابن القيم كنا ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب كيبا سنة النبي بني صلى الله عليه وسلم sallah akan kowane matacce da ya mutu ghaib abin da ke sai nuna sallan ghaib ba wai idan mutum kamar misali ne sallallahu alaihi da wasu sabbai da yawa manya manya wanda yana nan sun mutu a wasu kasashe daban to ba sunnan sa bane in an masu sallah a can kuma ya musu sallah nan a Madina ba shine sunna annabi sallallahu alaihi ba akan sa yake magana akai a yanzu saboda Ja'far ya mutu a annabi yana da rai ko to bai masa salatul ghaib ba haka ba don a can a yaƙi ya rasu abdullahi bin rawaha shi ma ya mutu annabi sallallahu alaihi bai masa sallah ba zaidu annabi bai masa sallah ba to ba sunnansa bane duk wani mutum da ya mutu ba annabi baya na aka masa sallah kuma sai ya yi masa sallah ba shine anan faqad mata khalqun kasirun min musulmina mutane da yawa daga cikin musulmai sun mutu wahum na alhali ba a wurin annabi sallallahu alaihi ba falam yusalli alaihim na bai musu sallah ba Wasaha, sahha anhu annahu salla ala najashi kuma ya inganta yayi sallah akan wannan mutumin najashi salatahu ala almayit irin sallan da yake ma matacce فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق كما لم يسي ساباني أكونا كم مغنغنو قدا أكو يا إما وني سلا وندي كي بايانا وسكما سمتم باي مسو سلا وباي ساكي musu sallah ba. to malamai sun yi sabani a kan wannan magana ta farko wa أن هذا تشريع ala للأمة الصلاة Suka كل غائب سكتيسو وأن يازم تشريع wato an shar'anta kuma sunna ne akan duk wani mutum da ya mutu ba a masa sallah ba a yi masa salatul ghaib wa hadha qawlu shafi'i wa ahmad wannan kuma shine magana imamu shafi'i da imam ahmad wannan magana ta farko kenan sun ce sunna ne yanzu idan har mutum ya mutu a wata ƙasa ba a masa sallah ba to a masa sallan da ake kira salatul ghaib saboda wannan ba za ce ya keɓanci annabi kawai sallallahu alaihi wasallam ba a magana ta biyu qala abu hanifata wa malikun abu hanifa da maliku suka ce hadha qasun bihi wannan ya keɓanci annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallama wa laysa dhalika li ghairihi wani bai da dama da ya sake yin irin wannan sallan kuma ba su ma sun faɗi dalilansu da suka dogara da shi an gane kila zai kawo mana maganganun da suka dogara da shi a wajen raddi wajen kawo maganan shaikul islam a nan baya wanda shine mai kauli na ukuri shaikul islam ya faɗi maganan abu hanifa da maliku su sun ce ya keɓanci annabi kawai salatul ghaib banda annabi ba wanda zai ma wani salatul ghaib su a shafi da ahmad sun ce a'a sunna ne ga duk wanda ya mutu ba masa sallah ba yi masa salatul ghaib a ya mutu a wani wuri inda ba musulmai an gane to wa qala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam sai zo sai ya fassala shine maganan na uku kenan الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب إن جي شيخ الإسلام كنا تي أبن دي كي yake daidai duk wani mutum da ya mutu a wata ƙasa da ba a samu masa sallah ba to a yi masa salatul ghaib kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi kama yadda annabi yama najashi sallah li'annahu mata bainal kuffar domin ya mutu a tsakanin kafirai wa lam yusalli alaihi ba a masa sallah ba wa in sulliya alaihi idan har aka masa sallah da in mutu ya mutu sai masa sallah haisu mata inda ya mutu lam yusalli alaihi salatul ghaib to ba za a masa salatul ghaib ba an gane لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه دومين فرلي يا فادي da sallan wasu musulmai a kansa dama an ce sallan jana'iza fardu kifaya ne to tun da an samu wasu sun yi salla to shikenan sun dauke ma wanda ba su yi salla ba su kuma bai zama wajibi a kansu ba ba za ma su yi ba kenan tun da an masa salla. wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salla ala al-ghaibi wa tarakahu sai annabi yayi sallah kan ghaib kuma ya bar wani ghaib din bai masa sallah ba akan waye sallah kuma waye bai masa sallah ba zai bayani wa fi'luhu wa tarkuhu sunna aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma barin sa duk sunna ne to akwai inda ya bari wannan barin anan shine sunna akwai inda ya yi kuma anan shine sunna hadha lahu موضع kowane yana da matsayinsa wallahu a'lamu wal aqwalu thalathatun maganganu guda uku fi madhhabi ahmad wa asahuha hadha at-tafsir ai imam ahmad yana da maganganu guda uku a wannan mas'ala mafi inganci a mazhabansa shine wannan tafsiri da shaykhul islam yayi imam ahmad da gerka ga wata wata mas'ala bai da magana daya ko biyu ko uku za ga akwai riwaya an imam ahmad akwai kuma qaul akwai kuma madhhab da yawa za ka gani wannan riwaya ne na imam ahmad daya kuma madhhab ko kuma qaul na imam ahmad to imam ahmad a mazhabinsa wannan tafsiri da shaykhul islam ya dauka qultu wa ikhtara hadha hadha ba'd al muhaqqiqin min ash-shafi'iyya wasu daga cikin malaman shafi'iyya masu su ma abin da suka dauka kenan qala al khattabi khattabi babban malami ne ya yi sharhi shine ina gani farko wanda ya ma abu dawud da sharhi ya kira shi ma'alimus sunan sharhin abu dawud a mujalladi guda biyu yana da cikin mutaqaddimin da suka yi ba abu dawud sharhi ana kiransa ma'alim as-sunan ma nasu a wannan hadisi a wannan hadisi sai ke fadi qultu an-najashi rajulun muslimun wato najashi dai mutum ne musulmi kad amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa saddaqahu ala nubuwati ya imani da annabi kuma ya gaskata shi sallallahu alaihi wasallama akan annabcinsa illa annahu kana yaktumu imanahu sai dai yana boye imaninsa wal muslimu musulmi kuwa idza mata idan ya mutu wajaba alal muslimin an yusallu alayhi ya zama wajibi ga musulmai da ke wurin su masa sallah illa annahu kana baina baina baharani ahli al sai dai shi yana tsakanin kafirai shi na jashi walam yakun bi hadaratihi man yaqumu bi haqqihi fi salati babu wani mutum musulmi da yake wurin da zai tsaya da sa na masa sallah falazima rasulullah sai zama to ya lizimci annabi sallallahu alaihi wasallama ay yaf'ala dhalika shi ya tsaya yi masa sallah idh huwa biyu. waliyuhu domin shine annabinsa wa waliyuhu kuma shine majibincin al'amarinsa tunda da shi yayi ibadi shine annabinsa kuma shine wato waliyinsa wa haqqun nasi bihi kuma shine mafi cancantan mutane gare shi fa hada wallahu alam huwa sababu alladhi da'ahu ila salati yace wallahu alam wannan shine yasa annabi yayi masa sallah alaihi bi zahiril ghaibi yayi masa sallah bayan baya bayanan fa'ala hada akan haka kenan idza mata almuslimu idan musulmi ya mutu bi baladin a wani gari min albuldan daga garuruwa وقد قضى حقه في الصلاة عليه كما مسلمان دا كي ورين سن زيدا ونن حق إنما صلى فإنه لا يصلي عليه ولا يصلي, لا يصلي عليه من كان في بلد آخر ghaiban anhu wanda suke wani gari su kuma ba za su masa sallah salatul ghaiba inda an samu musulmai da suka tsaya suka mawancan sallah su sauke haƙƙin da ke kansu na dan uwansu musulmai wala tarku zalika li'udil mas fa in alim fa in alima annahu lam yusalla alaihi don aka gano cewa ba a masa sallah ba li'aiqin saboda wani abu da ya hana aw mani'in ko kuma uzurin ko kuma uzuri da ya hana ai wani abu ya zo ya hana masa sallah sallah irin mutanen da suke ake kama su a ciki kurkuku na kafirai su mutu a can ba samu yadda za a musu sallah ba ko mutumin da na bada labarinsa da ya mutu a china wurin zamansa bai samu wanda za su masa sallah ba la'aik ne wannan bai yiwuwa musulmai su dauko su masa sallah bai yiwuwa su tashi da tafi su masa sallah kenan sai su yi masa mai salatul ghaib shikenan akwai wani uzuri da zai bada wannan sai ayi sallah kana sunnatu an yusalla alaihi nan kenan sai ya zama sunna ne a masa sallah wala ya turuku zalika li bu'dil masafa ba a barin masa sallah saboda ni waje an gane wannan kenan fa idza sallu alaihi idan za su yi sallah a kansa shi wanda za a masa salatul ghaib din istaqbalu al-qibla qibla za su fuskanta wa lam yatawajjahu ila baladi almayyit ba kasan da ya mutu za a fuskanta ba in kana fi ghairi jihati alqibla idan ma da ta ba ta qibla yake ba misali ta america ta yamma take ko to ya mutu a america can to za a sallah ba american za a kalla ba qibla sai dai an yi sa'a ta qibla yake to yanzu ba shi ake kallon ba qibla ne ake kallo za a masa sallah وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب وسمع لم سنجي مكروهي الغائب bayan gana annabi suka ce wancan ya zama nabi sallallahu to ita ne in wani ya mutu a masa salatul ghaib saboda suna daukan asali kawai a yi mutum sallah in yana nan gaba wancan kuma ya keɓanci annabi sun ce kamar yadda aka yi annabi ya sai ya mutu inda ba wa annabi ba ba wanda zai sani ko da wahayi ne aka gaya masa to shi ya zama haƙƙi ne a kansa ya masa sallah wannan ya tsaya a kansa ta yadda ya sani ta yadda zai masa sallah shi kare yadda mu in ba labari aka ba mu ba za mu sani ba to su ma bai zama wajibi makaruhi ne mu yi shi wasu inda suka kalli abun kenan وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا fil, suka je النبي صلى الله عليه وسلم شيء كذا كيف da دولنا iz kana fi hukumin al-mushahid lin-najashi domin kaman yana shi a hukuncin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaban najashi wato kamar yana kusa da shi a yadda ya masa sallah yadda suke fadi kenan lamma lima ruwiya fi ba'd al-akhbar saboda arwaito daga wasu labarai annahu qasawiyat lahu a'lamul ardi hatta kana yubsiru makanahu wato an daidaita ma annabi kasa yi masa label din kasa ta zama flat har yana ganin inda Najaci yake yi masa sallah shi yasa shi yayi masa sallah ga wasu malamai sun dauki wata riwaya wanda kila riwayan bata inganta ba to shi yasa suka ce to ya kawai kebanci annabi ne kawai to wanda bai da wannan kuma kususiya to ba zai ma wani wanda baya nan salatul sallah salatul ghaib ba Wahaza mai littafi kewa da Wahaza ta'wilun fasid wannan ta'wili ne wanda yake bai da wani asali fasid lianna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an yana daga cikin ƙa'ida idan annabi ya aikata wani abu min af'ali shari'a daga ayyuka na shari'a kana alaina mutaba'atuhu wal ittisa'u bihi dole ne mu bi annabi kuma mu yi koyi da shi al ittisa min mu bi annabi a wannan kuma ittisa'u bihi mu yi koyi da shi akan wannan aiki muddin annabi ce kada ku yi ba shi yasa sahabbai da annabi yayi abu take su ma suke kamawa ba sa jiran umurnin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da yana sallah ya shirya takalmansa take su ma suka shirya takalmansu su sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo yana azumi nabi da yana azumi yayi abin da ake kira wisal sake tuma suka yi wisal sai da annabi ya hana su sai ce wannan ni kaɗai yake banta to kenan su da sun ga annabi yayi ba sa jira to wannan kuma shine asali duk aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi to ya zama kenan dole ne musulmi ya yi koyi da shi ko kuma yi wannan aikin muddin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa bai faɗa a wannan lokacin ba wannan ya ke banci ni kawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba in bai faɗi wannan ba yana zama ga kowane musulmi don qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun saboda wannan kenan duk abinda annabi ya kun koyi ne to idan bai zama ba zai zama abin koyi ba to take annabi zai faɗa wannan nawa ne fa kawai kamar yadda shi ma Allah ya gaya ma annabi abu in ba zai shayi musulmai ba sai ce khalisatan laka min dunil mu'minina kamar yadda ya tsaro irin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura aw imra'atan ko wahabat nafsa lin nabi in arada an-nabi ay yastankiha me aka ce khalisatan laka kada wani kuma ya gama ta ce ina bari in daura maka ina tunda annabi ya daura take Allah sai ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina kaga nan ne ake gane abin sai ce wannan khususiya ne ta annabi in aya ta yi magana akan abu ba za ta kare ba sai ta gaya ma annabi shi kadai ne in hadisi ne ba zai kare ba sai ya gaya ma annabi shi kadai ne hadisi ya kare ya shiru to wannan ba annabi kawai ba kowa da kowa haka in aya ta yi magana ta yi shiru annabi ne kawai shine malita ke so nuna mana tawili ne fasid domin annabi ya aikata abu to ya zama ga kowane musulmi ya aikata shi domin wa tafsis a ce wannan ya keɓanci annabi kawai la ya ulamu ba a iya sanin wannan illa bi dalili sai da dalili an gane a wannan dalilin din zamu gane eh, gaci wa mimma yubayyinu zalika annahu kharaja bin nas ila al musalla fasaffa bihim daga cikin abin da zamu gane kuma bai keɓanci annabi ba annabi ya fita da sauran sahabban ya yi sallah da su fa sallu ma'ahu su yi sallah da shi kadai da sai sallah shi kadai ko da nabi ya sallah shi kadai da jama'a duk ɗaya ne an gane to kenan da shi kadai ne da ba zai ce ku zo mu je mu yi masa sallah ba dan uwan ku ya mutu ku je mu yi masa sallah sai ce kawai yayi sallah sai ya gaya musu ah, ce ya mutu na masa sallah ko ba ga ba kamar yadda yake ma wasu sabbai addu'a shi kadai baya tara sabbai baya abun nan kamar wannan matan da ta mutu ya je shi kadai ya je mata addu'a gabarinta to da sai yayi haka kawai fa ulima anna hadha fasidun da wannan ne muke gane wannan tawili ne wanda bai da makama bataccen tawili ne wallahu a'lamu to qad istasana ar-ruwayyani wa huwa shafi'iyyun aidan shi wani malami ana kiran shi ruwayyani shi ma shafi'i ne ba shafi'i ne ya kyauta wato ya zaɓi wannan ma za ba ilaihi al-khattabi ya zaɓi maganan khattabi wanda muka gama karanta shi a yanzu nan wa huwa مذهب أبي داود شيني مذهبنا أبو داود أيضا فإنه ترجم للحديث في سننه السنن أبي داود ثم فيها سنن إنسا يا جنوني أكن سنة shi yasa ake kiransa sunan malamai suke cewa idan mutum yana so ya karanta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ya nemi sunan na abi daga tarjamansa zaka gane abinda hadisan da za su abinda za su yi magana a kai to da ya kulla babi akan wannan hadisi babin da ce babun fi salati ala muslimi ya mutu fi biladi shirki babun as-salatu ala muslimi ya mutu fi biladi shirki babi da yake bayani akan sallah akan musulmin da ya mutu a kasar mushrikai ba samu amma sallah ba kaga daga za mu gane inda amma masa sallah ba za a yau salatul ghaiba in ba a masa to za a masa salatul ghaib shi ma shine mazhabansa shi yasa ya zabi wannan babi wa ikhtara zalika min al mutaakhirin al allama al muhaqqiq shaykh salih al maqbali maqbuli kama fi nail al awtar wastadalla lidhalika bi ziyadati li waqa'at fi ba'd turuq al hadith da annabi ke fari inna akhakum qad mata bi ghairi ardikum faqumu fasallu alayhi shi ma ya kafa hujja da wannan hadisi shi wannan shaykh salih al-maqbuli ya ɗauki shi ma wannan bayani cewa idan mutum ya mutu a ƙasar da yake ba musulmai ba ba a masa sallah ba to musulmai suna da dama su masa salatul ghaib idan kuma an masa sallah to babu wani dalili na masa salatul ghaib kenan sai yake fari nan sai kafa hujja da wannan hadisi da annabi ke faɗi dan uwanku ya mutu ba a ƙasar ku ba ku zo ku masa sallah kenan sai ya nuna inda a ƙasar su ya mutu da ba za a sake masa sallah ba wa mimma yu'ayyidu أيد عدم شروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يسل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب daga cikin abin da ke nuna abun ba wai an shar'anta shi ba ne ya zama dole a yi shine lokacin da khalifofi suka rasu su hudu din nan babu wani da cikin musulmai a wata duniya da ya musu salatul ghaib an gane kenan da shari'a ne take tun da khalifa na musulmi ya mutu to bari mu ma a nan inda muke mu masalatul ghaib tun da shi ne shugaban mu ko Abakar ya mutu ba masa a wasu wurare ba su sham su iraki su masar da sauran yaman da sauran kasashe iya nan da aka masallaci kenan umar haka usman da Ali radiyallahu anhu dukkan su ba wanda aka masa salatul ghaib walau fa'alu da an aikata la tawataran naqalu bidhalika da an karbo mana da mun gano wannan din daga cikin hadisai faqabil hadha bima alayhi kathirun min almuslimin alyawma min as-salati ala kulli ghaib malikai ya to ka gwada wannan maganan da muka yi da abin da ke faruwa a yau a kasashen musulmai da yawa wajen sallah akan mutumin da yake alghaib ta ka mai da shi al'ada mu nan alhamdulillah babu ba ma yin haka sosai amma kamar kasashen larabawa a inda mai littafi ya rayu kasashen sun mai da shi al'ada don mutum misali yana da matsayi ta bangaren ta siyasa ko na kuɗi ko wani mulki ko wani abu to shikenan duk inda ya mutu sai kuma an taru a ko ina a ƙasa sa masa salatul ghaib a ƙasa misali mutum a Siriya ya rasu don anan ya rayu mafi yawa to ko da ai masa sallah a babban masallaci a jama'a masu yawa to kowane gari kuma sai an masa salatul ghaib shi yasa yake magana a wannan matsala sai mu ga mu kaman bai kamata ma yi magana a kanta ba saboda mu ba ma yi to amma akwai masu yin haka shi yasa yake kawo matsala tunda akwai musulmai da suke yi to wannan ba musulunci bane in dai har an riga an yi sallah kuma ko da za a yi sallah ba a kan kowane don dan siyasa babba bane ko don yana da mulki san da sa bangaren addini zai magana a kansa nan kafin mu tsaya kenan a yake faɗi idan muka gwada shi za mu gane kenan wala siyama idza kana lahu dhikrun wasitun ballantana wannan mutum yana da wato babban mutum ne yana da abin ambato misali an sanannen mutum ne walau kana nahiyati walau min nahiyati a siyasiya ko da ta bangaren siyasa kawai aka san shi faqat wala yurhu bi salahin ba san da kirki ba fi khidmati lil islam wajen hidiman musulunci baya komi na musulunci amma ya musulmai sai sun masa sallah a masa nan masallaci a masa a wani a Lagos a masa a Sokoto a masa a dukuri a masa ko da ba wani da aka san da da kirki ba to kaga wannan ya nuna za a dinga sa mutane su dinga zama haka din kawai to shi yasa yake kawo wannan matsala ya kawo sawalauka walau kana mata fil haramil makki ke faɗi ko da a haramin makka ya mutu wa salla alaihi alaful mu'allafa mutane miliyoyi suka masa sallah. a makka kuma fi mausimil hajji a lokacin aikin hajji salatal hadiri sallah wanda yake wurin bimana masa salla a kaaba yadda ake yawa din nan miliyoyi suke salla ce a salatu alal mayyiti ayi sallah a kansa to a gasansa kuma sai a masa salatul ghaib don yana da matsayi a kasarsa قابل ما ذكرنا بمثل هذا الصلاة بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البداية إذن كاي مقارنة ونم مغانا لكم أبين دمك أنبتا za ka gane yaqini wannan yana da cikin bidiyoyi wanda mai duwa mai hankali mai wani dan ilimi baya shakka akan cewa wannan bidi'a ne wanda ta saba ma sunnan annabi sallallahu alaihi ta saba ma kuma magabata na gari wannan shine karshe wannan matsala sai mu tashi akan matsala ta shi'a ta gaba ta sittin akan sallah waɗanda haramun ne a masu sallah haramun ne a nema masu gafara haramun ne a nema masu rahama shine matsalar da za a tashi kenan anan